matsalolin tsaro da ƙara yawaitar ayyukan 'yan ta'adda a kan iyakoki da sauran matsalolin tashe-tashen hankula ne dai suka tilasta wa ƙungiyoyin game tattalin arzikin yankin afirka ta yamma ecos ko kuma sidayawo da takwarata ta yankin afirka ta tsakiya ecas neman yin zama na musamman a karo na farko da nufin tsarin yin za su biyu wajen kawar da waɗannan matsaloli a yankunan nasu biyu mai masaukin baki kuma shugaban ƙungiyar ta ecos faure sumbe. ya bayyana cewa la proximité Hakika, tarayyarmu ta kan iyakokinmu ta ruwa da hanyoyinmu na ƙasa na da tasiri wajen shigarmu matsalolin ta'addanci, fitinar 'yan fashin gabar teku da sauran ayyukan asha irin su safarar mutane da ƙwayoyi. Saboda haka, haɗa kanmu waje guda ne kawai zai sa mu samu nasara a wannan shiri namu. A sakonsa na goyon baya da ya aika ga taron ta hannun wakilinsa na musamman na yankin Afirka ta yamma Muhammad Ibn Chambers, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres bayyana goyon bayan kuma ya yi daga dukkanin yunkurin na ƙungiyoyin guda biyu inda ya ƙara da cewa. Central and West Africa suffer from the impact of the environmental crisis in the ne cewar kasashen yankin afirka ta yamma da ma na afirka ta tsakiya sun shiga cikin rigingimu na yankin tafkin chadi saboda haka majalisar ɗinkin duniya tana taya ku murna da wannan matsayi da kuka ɗauka a yau kuma ina tabbatar muku da goyon bayan majalisar a wannan yunkuri musamman ma ganin yadda a yanzu ma waɗannan yankuna ke fuskantar rigingimun manoma da makiyaya. Taron da ya har ila yau ana sa ran zai mayar da hankalinsa wajen muhimman hanyar da za a bi wajen dakile kwararar makamai baya ga safarin miyagun kwayoyi a yankunan nasu guda biyu. da ko wata wace hanya mata ta taron za su fi wajen kawo ƙarshen wannan matsaloli? janar mai ritaya Abdulrahman Dambazau shine ministan cikin gidan Najeriya. An tabbatar da cewar saboda matsalar tsaro da ake samu a Libya mutane sun samu dama na shigowa da makamai a jihohin wayannan kasashen nan na wannan yanki yana ɗaya daga cikin abubuwa masu mahimmanci da ake tattaunawa a kai. Shi dai takwaransa na ƙasar Nijar ya bayyana cewa ya zama musu wajibi su ɗauki matakin bai ɗaya. Mu yi lisahi hali da muke ciki, Kau wani yana yanka wani yana heɗa wani yana a'a. ya zamanto duka kibilan mu guda sa'annan ɗaya muke tamma wannan haɗin kai zai kawo ƙarshen wannan hali wanda muke ciki na ta'adanci a ƙarshen taron da ƙungiyoyin biyu sun amince da ƙudurori bakwai. shi ko har mai magana akan rikici tsakanin manoma da fulani inda malam tatan suka da su dauki mataki iri guda kan amfani da ruwa tsakanin manoman da fulani har baiwa masitocin ruwan su umarni na da su dinga shirya tarukan fahimtar juna tsakanin fulanin da manoman Muhammad Kabir Yusuf, birnin Lome, Kasar Togo, RFI Hausa.